إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بعد كراتمو أولا لتاجنا جامع الترمذي هو سنن الترمذي na abu isa imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka ta masjidu salafi a wannan unguwa ta jigwal a garin biyu muna nan a mun yi karatu suka hamsin da nawa hamsin da uku ko yau shine karatu na hamsin da hudu hamsin da uku yau shine karatu na hamsin da hudu muna daren laraba ina jin shi ne daren ashirin da nawa ke na yau asabar ashirin da hudu lahadi litinin talata laraba daren ashirin da takwas a ga watar daren ashirin da takwas ga watar zulkada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arba'amiya da talatin da alif da arba'amiya da talatin da bakwai ta zo daidai da daren talatin da ɗaya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a karatunmu yau na hamsin da hudu kuwa ce ko za mu tashi littafi na goma kitabu a talaki walli'ani عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شين تاكن بابي كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لتاب الطلاق واللعان فكيد لعان إذا الطلاق لغة shine ka saki abu ka kyale shi istilahan kuma imamul haramaini eh, eh, istilahan kai shine hallu uqdata hallu uqda a tazwij warware kullin aure kadai to shine warware kullin aure akwai aure sai a ce babu shine at-talaq istilahan imam al-haramain yace kiran saki da talaq tun a jahiliya suna kiran saki da talaq da musulunci yazo sai tabbatar da wannan sunan li'an kuma an ɗauko su ne daga la'anu tsinuwa shine kore abu da nisan tashi idan ce Allah ya tsine wani ya kore shi daga rahamarsa to a lugance korewa kamar ma'aurata biyu ne suka tunkuɗi juna da zargi sai haka ɗin ya kore zamantakewa tsakaninsu wanda bayanai a kai zai biyo baya an kira sa da li'an daga tsinuwa domin allah ya kawo akwai tsinuwa ciki zina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa an anfusuhum fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billahi innahu lamina as-sadiqin wal khamisatu anna la'nata Allah alayhi kun ga tsinuwa ya zo anna la'nata Allah alayhi in kana min al-kadhibin babun ma ja'a fi talaqi sunna babin game da saki na sunna yanzu tun karon farko yana so ya gaya maka saki ya kasu gida biyu akwai talaqul sunni akwai talaqul bid'i akwai saki na sunna kuma akwai saki na bidiya. imam al-bukhari a sahihul bukhari shi yace talaqu sunna an ha qahiran min ghairi jima'in wa yashhidu shahidain sakin sunna shine mutum ya saki matarsa a tsarkin da bai neme ta ba sannan ko ya samu shaidu biyu su shaida haka ya faɗa ah, kenan saki a tsarki kuma shine tarihin yawancin sahabbai bari mu dawo littafi imam turmu zai ta haddasa qutaiba qala na hamadu bin zaid an ayyuba an muhammad ibn sirin an yunus bin jubair qala yunus bin jubair yace sa'altu ibn umar na tambayi waye abdullahi dan umar an rajulin tsallaka imra'atahu wa hiya ha'id game da mutumin da ya saki matarsa tana mai tana haila an gane ko faƙala sai ya ce hal a makafi na wahiya ha'id don me ba ce wahiya ha'idatun tun da hiya abin mubtada ce ha'id khabar to ka'ida kuma ya dace mubtada a khabar ya dace da mubtada ya kamata a ce wa hiya ha'idatun amma sai bai ce ha'idatun ba sai ta wa hiya ha'id tana aina sai aka ce eh abin da yake faruwa game da malaman larabci idan abu yana faruwa ga namiji da mace to ta mace sai an ka ta'ul marbuda don a bambanta yance ce jalisun namiji yana zaune jalisatun ta mace sai ka sanya mata sa'un qa'imun qa'imatun ko ba qari'un qari'atun ina mata an gane to amma in abun yana faruwa ne ga mace kai baya shafan namiji to ba sai ka an kawo ba yanzu aka ce ha'idun dole a ce ha'izatun ba kar wani ya ce ina ce ha'idun za a dauka namiji ne a sananne ne haila namiji ba ya haila mace ce take haila don haka ka ce ha'ibatun ka ce ha'ibun duk yayi shi yasa ta wayya ha'ibun Yunus dan Jubairi ya ce wa Ibn Umar me hukuncin wanda ya saki matarsa tana haila sai سي Umar ya ce, hal تعرف عبد Abdullahi Ibn Umar? Shin ka san Abdullahi Dan Umar? ku dubi zancen yanzu me yake nufi a nan yanzu kamar wani ne ya zo yana tambayar ka kai lawan sai ce kaza kaza ya same ni da ka tashi ba amsa sai ka ce ka san lawan dan hizba ka kana sake masa ishara da kan da kai mai magana to shi ya tambayi abdullahi dan umar hukuncin mutumin da ya saki matarsa tana haila sai abdullahi dan umar ya ce hal ta'rifu abdullahi bin umar ka san abdullahi dan umar kuwa kenan yana so ya ce ka san ni kuwa sai ce ka san abdullahi dan umar fa inna hu tsallaga imratu shi ma ya saki matarsa to me yasa abdullahi dan umar ya san wannan ya san shi ne abdullahi dan umar kuma yake sake tambayar sai malamai suka ce yana masa wannan maganar ne don ya nuna masa cewa ya tabbatar masa su sahabban annabi ibnu umar suna sallama wa sunna a koda yaushe muddin sun yi abu ba daidai ba sunna ta musu gyara suna karɓar mai gyara ce ka gani abdullahi da umar kenan don me ƙara kiran sunansa don kare wani yanzu ya ce ya yi wani abu ba daidai ba a yi masa gyara ba zai karɓa ba don yana jin shi malami ne to in shi yana jin shi malami ne shi shakwane ne shi shakwane ne sai abdullahi dan umar ya ce kun gani abdullahi dan umar guda a cikin sahabbai dalla da imratu ni ibnu umar na saki matata wa hiya haidun tana haila to ana an abdullahi dan umar ya saki matarsa tana haila ko ba ka ba sai dai ba ga mana sunanta ba a sunan matar abdullahi dan umar an tattauna da yawa a kai wanda ibn umar ya sake ta tana haila din wasu ka ce sunanta aminatu bintu khiffar amina bintu khiffar haka nawa ya faɗa cikin tahzib wasu ka ce sunanta aminatu bintu ammar duka amina wace aminatu bintu ghaffar wani ko aminatu bintu ammar ya zo cikin musulun na imamu ahmad sunanta nawar nawar <coughs> nawar to amma malamai suka ce ana iya tattarawa gaba daya kun ga ruwayoyin guda biyu duka sun ga sunanta to amina to a biyun farko sai dai bintu gifar ɗaya bintu amma sai na biyu an ga sunanta nawar to shi yasa ake ce to sunanta amina da sunanta nawar alhafiz ibn hajar yace za mu tattara su duka mu hada su sunanta na gaskiya shine me ita ce amina alkunya da lakabinta ita ce nawa an gane ko saboda haka ibn umar ya ce ya saki matarsa mai suna aminatu mai lakabi nawar tana haila fasa'ala umarun nabi sallallahu alaihi wasallam sai baban abdullahi shine sai na umar dan khattab ya zo ya tambayi annabi ya ce ya rasulullah ɗana abdullahi ya saki matarsa tana haila an gane ko fa amarahu an yarji an yuraji aha sai annabi ya umarce sa ya mayar da auren a wata ruwaya annabi ya ce ayul'abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum za a yi wasa da alqur'ani ina cikin ku ka ce mayar da ita qala qultu sai na ce fa yutaddu bi tilka qadliga yanzu magana yazo kan mai tambaya mai tambaya Yunus ibn Jubair ya ce wa ibn Umar me hukuncin wanda ya saki matarsa tana haila sai ibn umar ce ni abdullahi da umar na saki matata mai suna amina ko nawa tana haila manzo Allah ya fusata rantsa ya ɓaci ya ce za a yi wasa da littafin Allah ina cikin ku sai annabi ce in mayar da ita a wata ruwaya kuma ya ce annabi ce in mayar da ita idan ta yi jini ta tsarkaka sai in sake ta ala sai ibn umar ya ce sai mai tambaya ya ce yunus dan jubair fa yutaddu bi tilka talliqa ai irga wannan sakin a matsayin saki ne da kai qala sai ta fama kware kuwa me zai hana me zai hana irga shi a matsayin saki a ra'aita shin ka gani ne in ajiza in ajaza in namiji ya nuna kasawarsa in ajaza in ya nuna kasawarsa wastahmaka yayi sakarci an gane ko ya yi tsakarci ya ki danna zuciyarsa ya sake ta tana haila saki ya saku amma ya yi bidi'a shi yasa don tsakarcinsa da gazawarsa ba zai sa a ce ba ta saku ba a ruwayar musulun ibn umar da wanne ya tambaye su ya ce mali la'a a tattubi me me yasa ba za a irga wannan sakin ba wa in kuntu ajistu wastahmaktu an gane ku kenan yana nuna idan mutum ya sakarci a saki sai a tabbatar masa da sakarcinsa ina fata an gane yanzu shi kenan ya ya siyo ledan maki ya kawo ko ba ba shi kenan sai aka yi miya da ledan magin shi kenan ranar da aka zo aka ce ledan magi ya kare ana son wani magi sai je ganin bincike bincike a kicin sai ga kwayan magi daya kwayan magi daya sai ce to ke magi bai kare ba kice ya kare to na sake ki za san magi daya ya saki ya yi wawanci ko bai wawanci ba shi sai a masa uzuri don ya yi wawanci a ce ba ta sako ba shi ne kenan to ya saka a kan karamin abu ya yi sakarci amma ba zai sa sassauta masa ba sai a ce ta saku to haka da ya yi rashin hakuri ya sake ta tana haila ta saku an gane ku a nan ya ce haddasana hannar kala na waki'un an sufiyan an muhammad ibn abdulrahman maula ali tsala an sali an abihi Eh, daga salim ya samu daga babansa abdullahi dan umar yana maimaita wancan hadisi annahu lalle shi ibnu umar dallaka imratahu fil haidi ya saki matarsa tana haila fa sa'ala umaru nabi sai umar ya tambayi annabi fa qala salim ya tamurhu ka umurce sa fal yuraji'ha ya dawo da ita ko ba gaba kuma da tsallika Hassan ya sake ta tsahiran da tsarki au hamilan ko tana da mai ciki to anan da yace murhu fali yuraji'ha idan mutum ya saki mace tana haila annabi yace a umurce shi ya dawo da ita an gane ku a umurce shi ya dawo da ita shin idan mutum ya saki mace an ce ya dawo da ita in ta yi jini ta yi tsarki a tsarkin da babu abin da shiga tsakanin sai jaddada mata saki to shin in ya sake ta tana haila wajibi ne ya dawo da ita in ta yi tsarki ya nana ta wannan imam malik da imam ahmad a cikin wata ruwaya da abin da ya sha'ara da gare shi ko shi da maganar jamhur ulama mustahabi ne ya dawo da ita sai ya yi ba'adin saki mustahabi ne amma mai alhidaya ya ce wajibi ne tunda ya ce murhu ka umurce shi ya dawo da ita ka umurne al'amru ya sadu al sai an samu karina tasrifu an wujub wasu wasu ce a'a ai aure ba wajibi ba ne yin aure ba wajibi ba don haka dawa da ita shi ma mai wani da hujjar jamhurin ulama suka ce yin aure ba wajibi ba ne a zona da auren kar a rabu har a mutu ba wajibi ba ne sannan kuma da annabi ya ce ka umarce sa ya dawo da ita iya so ya sake ta tsahiran yani tsahiran fi tsohuri allati lam ya musu hafi ya sake ta a tsarkin da babu abin da ya shiga tsakaninsu amma in sake ta a tsarkin da abu ya shiga tsakaninsu ya yi sakin bidiya ya sake ya sake ta tana cikin jini ya yi sakin bidiya shi ya sa ce ka umarce sa ya dawo da ita sai ya sake ta da tsarki aw hamilan ko tana da me juna biyu don yanzu in ya ce sai ya jira ta yi tsarki kuma tana da juna biyu za ta daɗe to shi yasa a nan wasu suka ce in haka sakin mace tana da ciki yana cikin talaku sunni kamar yadda in ka sake ta tana tsarkin da babu abin da shiga tsakanin ku sunni haka in ka sake ta tana da juna biyu talaku sunni shine maganar jamhurul ulama an gane ku amma imamu ahmad yace ni dai bazan ce dalaqul sunni bane ya sake tana da ciki ko bazan ce dalaqul bid'i ba sai tawakkufi anan an gane ku to anan abin da aka sake za mu sake dubawa anan wannan hadisin yana da darussa jama'a ciki ibn umar ya saki matarsa yadda hadisi yake ko tana haila da ya sake ta tana haila to shi nan da ya ga annabi sallallahu alaihi wasallama eh, ba shi ba kai sai babansa sai na umar ya zo wajen annabi ce ya rasulullah kaga dana ibnu umar ba kaga dana abdullahi ya saki matarsa tana haila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka je ka ce mishi ya dawo da auren idan ta yi jini ta tsarkaka tana tsarkin da bai babu abin da shiga tsakaninsu in ya so ya sake ta in ya so ya rike ta to akwai darussa wani hadisin fa'idar da yake wani hadisin fa'idar farko kaɗan daga cikin fa'idodin da Utaimin ya fitar a wannan hadisin ƙarƙashin a cikin littafin Imam Malik na muwaffa bayan kawo ya yi sharhar muwaffa to da ya kawo wani hadisin ya cire fa'idoji ya ce fa'idar farko wanda ya nuna mana duk iliminka akwai abin da zai iya koya maka ko da ɗan ƙarami ne duk iliminka akwai abin da zai ɓuya maka ko da ɗan ƙarami ne yanzu ibn umar sahabi ne a sahabban ma yana cikin yan gaba-gaba a ilimin hadisi ko ba gaba da kuma hannu a wajen sanin ma'anonin ƙur'ani da hadisi kuma ya yi fice wajen sanin sunna da fikihu sannan kuma kamar abu ne shahararre a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su ba a kake mace in tana haila ko ba gaba ne amma ibn umar ya jahilci wannan hukuncin bai sani ba har ya saki matarsa tana mai tana haila ina ba ta an gane to amma duk da haka wannan hukuncin sai da ya ɓuya wa ibn umar da babansa sai na umar babansa ma bai san matsayin kake mace tana haila ba to kaga wannan ya nuna na kai a yau duk malantarka da iliminka na addini sai a sa na ibn umar dubu baka ɗau ɗaya ba saboda haka ana iya tambayar ka wata matsala mas'ala wanda wannan mas'alar ba mamaki kai kana ganin kai doktor ne a islamic studies ka fi hirji ɗinka sai a samu wani ɗan hai islam ya san da kai baka sani ba ɗan secondary ya sani kai baka sani ba don kaga a nan ibn umar ya jahilci sauke mace tana haila ina fata an gane wannan sai na biyu ya halatta ga mutum an yas'ala an yas'ala an fi'ili ghairihi ya halatta mutum ya tambaya akan aikin waninsa ina fata an gane yanzu misali A ga baba Alina sai kaga ya zo sallah da ya zo sallah sai ya yi karatu a sallar magariba raka uku duka ya yi karatu a bayyane fatiha da sura ina ba ta gane da muka zo karatu yanzu ya halatta shi ubali sai daga mu. ya ce me matsayin wanda ya sallar magariba raka uku duka a bayyana kaga ya yi tambaya akan ishu na wani ne ba na ishinsa ba saboda haka sai na umar ai ba shi ya saki mace tana haila ba abdullahi ne ya saka amma shi ya zai tambaya tambaya akan hukuncin haka saboda haka wani ya nuna maka musulunci ya yarda wani daban ya yi abu kai kuma ka je ka tambaya don neman sani ka kare kanka ko kuma don ka zo ka wayar masa da kai na uku fa'ida da hadisi na ya bamu ya nuna mana jawazul istinaba fi iblagil hukmi shar'i halaccin wakiltarwa cikin bayanin hukuncin shari'a yanzu misali ni sai in kira mufti Hussaini sai ce mufti in ka samu Yunus ka gaya masa fa kaza a musulunce ba yadda yi ake ba ana yin kaza kaza ne da yanzu kaga da sai na umar ya tambayi annabi ya ce ga abin da ɗansa ya yi annabi ai bai ta kira mu abdullahi in gaya mishi ba sai ya gaya sai na umar murhu kwale raja ka je da ke masa ya dawo da ita to kaga wannan ya nuna akwai halaccin wakilci wajen isar da hukunci da fatawa wani ya isar na hudu yana daga cikin fa'idar hadisin haramcin sakin mace tana haila don annabi ya yi umarni a dawo da shi na biyar wannan ya nuna mana haramtaccen abu ba a tabbatar da shi sakin mace tana da haila ba daidai ba sai ta a dawo da ita mana amila amala laysa alaihi amruna fa huwa raddu na shida duk wanda ya saki matarsa tana haila to wajibi ne ya dawo da ita ya jira in ta tsarkaka a haila ta biyu to sai ya sake ta na bakwai wannan ya nuna mana ya halatta la ya juzo an dalika zaujenu bai halatta ba kai mutum ya saki matarsa a tsarkin da abu ya shiga tsakaninsu da adabi ce in sha'a tsallaka kabla an yi masa in ya so ya sake ta a ƙarfin da bai shafe ta ba na takwas wannan ya nuna mana lalle hadisi tana fassara ayar ƙur'ani hadisi tana fassara ayar ƙur'ani don dama ana ce yi wannan ya za a idza qallaktum sani za ku saki mata fa hunna li iddatihinna ku sake su a iddarsu sai aka rasa me ake nufi a iddarsu su to shi da kenan a nan sai annabi ya ce ka umarce ta ya dawo da matar sa'an nan idan ta yi jini ta tsarkaka ya sake ta a tsarki kafin ya neme ta fa zalikal iddatu allati amara Allah an tuqallaka bi alayya fiha nisa'u kama qala wannan shine ma'anar iddar da Allah yake nufi ka saki mace a wannan lokacin ta fa talliquhunna li iddatihinna yani li hinna allati lam yumass ala fi tuhr allati lam yamassaha zawjuha hafi. na tara wani hadisi ya nuna mana akwai halaccin a saki mace ko da tana da juna biyu ko da abu ya faru tsakaninta da mai gidanta na kusanci an gane ko Sani kuma na goma da ya saki mace akwai irin matar da kai a sake su ma a tsarkin da abu ya shiga tsakaninsu sunna ce ba bidi'a ba yanzu misali an aurar da ita before ta fara haila a rayuwarta ko an ko kuma sai mijinta ya sake da ko kuma tana tare da miji ta ba wa sittin baya ta daina yin jini don yawan shekarunta to idan aka ce mijin ba zai sake ta ba sai a tsarkin da babu abu ne shiga tsakaninsu to ya in ta daina jini yaushe tsarki kuma jini zai zo balle tsarki to ka a wannan halin yana iya sakin ta kai tsaye sanin ya nuna mana na sha ɗaya saki ya kasu gida biyu akwai na bidiya akwai na sunna Kina akwai na halal akwai na haram na halal guda biyu shine ya saki matarsa a tsarki da bai neme ta ba na biyu ko ya sake ta tana da juna biyu na haramun kuma ya sake ta tana da tana cikin jini ko ya sake ta a tsarkin da akwai abin da shiga tsakaninta da shi ina fata an gane to wannan shine a shi sai dai kawai tattaunawar da malamai suka yi shin wanda ya saki matarsa tana cikin jini shin sakin ya saku ko bai saku ba wasu suka ce bai saku ba me hujjar su akan haka suka ce fadin annabi eh, eh, suka ce man amila amala laysa alaihi amruna fa huwa me tunda yayi aiki umarnin Allah babu akai an mayar maka kenan sakin ma bai saku ba wasu kuma suka ce a'a yanzu mun san shan giya haramun ne sai mutum yana da azumi sai sha giya da rana ba haramun ya sha ba zai hana karewar azuminsa ba zai hana a ce azuminsa ya karye ba to sai suka ja kalmar falyuraji kuna ji wayanda suka ce sakin bai saku ba suka ce ai annabi ya ce yuraji a dawo da ita don me don sauki bai sauku ba wasu ko suka ce a ya eh, tun da an ce fali yuraje ha kuna ji tun da an ce fali yuraje ha kuna ji ai me ya kawo muraji a mayarwa ai aure ne ya saku ah, yanzu idan mutum ya ce na zo kome me yake za kome sai saki ya faru tun da ce murhu fal yuraji'aha ai kan amfani da kalmar muraji'a, to a fiqhu a babin aure babin saki ya an ce muraja'a shine dawa da mace bayan tabbatuwar saki to shi yasa anan sai suka yi sabani suka ce akwai al-muraja'atu shar'iyya akwai kuma akwai al-muraja'atu shar'iyya akwai al-muraja'atu lughawiyya in an ce yuraji a hayamaye da ita in muraja'atul lugawiyya ne shine ya dawo da ita ɗakinta in muraja'atul shar'iyya ya dawo da aurenta to wa'inda suka ce sakin bai tsaku ba suka ce fal yuraji'aha yani muraja'atul lugawiyya wa'inda kuma suka ce ta tsaku muraja'atul shar'iyya to amma magana mafi inganci muraji ake shari'a don wa yake maganar annabi ne idan annabi zai magana zai fatawa yana magana ce loga ko shar'an shar'an saboda haka magana mafi inganci wanda ya saki matarsa tana haila duk da shi ibnu taymiya yana cewa muraja'atu lughawiyya ce eh, ya tafi ka akan na farko muraja'atu lughawiyya to amma magana mafi inganci yawancin malamai sun tafi akan muraja'atu shar'iyya dan akwai hadisin da yace walam yara shay'an shi da hujja wai da suka ce bata faɗi ba annabi ya gan sakin a matsayin wani abu ba amma kuma akwai ruwa da yake udda tazlikatan an irga shi a matsayin saki nan ma ibnu umar da aka tambaye sa shin kenan fakin ya saku sai ce shin ka gani ne dan mutum ya yi gajan hakuri ya yi takarcinsa sai su an tabbatar maka da sakin saboda aka idan mutum ya saki mace tana haila sakin ya sauka ko a tsarki da ya nemi ta sakin ya sauka sai da ya bid'a yana da laifin ya saba wa Allah ya dace ya dawo da ita in ta gama sai jaddada mata sakin sai ta amma yanzu ke zaune in zai yi komai an gane ko amma don bai jaddada ba to sakin dama ya riga su قال أبو عيسى حديث يونس بن جبير عن ابن عمر حديث حسن صحيح وكذلك حديث صالح عن ابن عمر وقد روى وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي وغيرهم ان طلاق السنه ان يطلقها طاهرا من غير جماع وقال بعضهم ان طلقها ثلاثا وهي داهر وزكت ان سكت uku a dunkule tana cikin tsarki da babu abin da shiga tsakanin sa fa ina yakunu lis sunnati aidan wai shi ma sakin sunna ne wasu ka ce saki uku a dunkule in dai a tsarki da bai neme ta ba sakin suna ne wasu kuma suka ce ba dunkule saki har uku wa qawli shafi wa ahmad ibn hanbal wani kenan wa qala ba'dhu la takunu thalathan lis-sunnah wasu kuma suka ce kai jama'a ba za a ce saki uku a dunkule sunna ba illa an yi tsallika ha wahidatan wahida sai dai sake da ɗaya bayan ɗaya wa qawlu sufyan at-tawri wa ishaq wa qalu fi talaq al suka faɗa game da sakin mai ciki yutalliqu hamata sha yana iya sakin ta lokacin da ya so wa qawlu shafi'i wa ahmad wa ishaq wa qala ba'dhum ha inda kulli shahrin tatliqatan babu ma da ta rajulu yutalliqu imra'atahu albatta bayanin da ya zo game da mutumin da ya saki matarsa albatta حدثنا حناد قال حدثنا قبيس عن جرير بن حازم عن الزبير بن سائدة مي بتا سكن دا سككتن سك يا عن عبد الله بن يزيد بن ركان عن أبي عن جدي قال أتيت النبي فقلت يا رسول الله نازو جاء النبي نتي يا من الله طلقت إني طلقت امرأتي البتة ناسك ما تاتا سكي البتة faƙala salim ya ce ma aratta biha wani niyya ka yi da wannan sakin qultu zai nace wahida niyya ta ɗaya ce Ƙala wallahi qultu wallahi Ya ce wallahi ka rantsa qultu sai ce wallahi eh na rantsa qala sai ya ce huwa ma Shi ne abin da ka za a ɗauke sa kan niyya. to wannan duk da hadisi akwai matsala kan ingancinsa mutum da kenan ya ce wa matarsa na sake ki batta na sake ki yar gaba ɗaya ko na miki sakin kankat to haka ya faru a nan suna matarsa su haima, kamar mutum ya ce wa matarsa na sake ki gaba ɗaya sai ce ɗaya niyya sai annabi ya ce to sai a doka akan niyyarsa wannan yake nuna cewa yadda khattabi ya ce wannan ya nuna talaqul batta ɗaya ce in bai yi niyyar fiye da haka a yawa ba kuma zai iya dawa da ya ce na sake ki gaba ɗaya to in niyyarsa ɗaya ne a ɗauke su ɗaya duk da akwai ƙauli mafi ƙarfi ko da ya sake ta ɗin ya ce uku ana iya ɗaukar sa a matsayin ɗaya ɗin babu ma da fi amriki ko da ba mu gama wannan ba ko wa yurwa an ikrima an ibn abbas anna rukana qallada imratu wa thalatha rukana ya saki matarsa saki uku wata ruwaya ko babar rukana ya saki mamar rukana saki uku ta zo gaba annabi tana kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa babar rukana ka dawo da ita ya ce ya rasulullah uku ne annabi ta ka dawo da ita uku ba annabi ce ka dawo da ita yana nuna saki uku a dunkule kenan ɗaya ne Wani da suka ɗauki saki uku a dunkule ɗaya ne sun kafa hujja da wannan hadisi wa in kana fihi maqal kuma Allah ta aqalaku marratan saki ɗaya bayan ɗaya ne sannan suna gani idan ka ce na sake ki saki uku na farko ya shiga amma na biyu na shiga ka zungura mata saki uku na farko ya shiga amma na biyu bai shiga ba don ka saki sakakkiya ce na uku bai shiga ba ka saki sakakkiya ce don ta kace na sake ki saki uku saki ɗaya na shiga sai ta fita fure ita ba matar ka ba <laughs> ina ba ta gane to yanzu wacce ba matar ka ba za ka sake ta ko shi kenan sai ga wata tana wajen kace ke na sake ki sai ta sako ina ba ta gane wannan bayani saboda haka ba ka sakin abu ai sai ka rike to kana da da igiyan auren sai ka sake ka sake sai kace na kuma sakewa ai a sake dama yake amma ka ga kamar mutum ne ya alwala ya alwala ya tusa uku sai kace nan gaban ya alwala biyu ma da wannan ɗaya din duk sun lalace ya tusa dubu ma mara ai alwala ɗaya ya karya ku? ai wata tusar ba za ta karya wata alwala ba sai ya yi wata sabuwar alwala to idan ya sake ta wani taki ba zai shiga ba sai ya ce na dawo da aure na kafin saki na biyu ya shiga ya sake cewa na dawo da shi kafin na uku ya shiga jama'a kun gane wannan zancen shi ba sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ganin saki uku a dunkule ɗaya ne aka ce sun su sahabbai dubu haka ibnu hajar ya faɗa a hashiyarsa a bulugul maram da ya zo yana sharha ƙarƙashin hadisin abu rukana ya saki mama rukana saki shekar ko zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya saki uku a dunkule ana ɗauka ɗaya ne haka zamanin abubakar haka zamanin umar rabin zamanin da ya mutane suka ga haka saurin shi a sake shi saki ɗari saki dubu sai ce to daga yau duk wanda ya ce ɗari sai mu ɗauko uku casa'in da bakwai kuwa canjin sai mu masa bulala sau adadin su an gane ku to shine irin sai na umar sai ya zaka yanke uku uku ya tabbata ina ta an gane to amma ka ga na annabi ya ce ga na annabi ga na umar wa za ka ɗauka kuma na biyu ga fatawa mai sanyi ga fatawa mai zafi kuma iya zanto duk ba su ci karo ba wanne za ka ɗauka yuridu lahu bi kumul wala yuridu bi kumul ina fata an gano wannan sai dai wasu suka ce idan akwai ƴaƴa sai uku a dungulen sai a ɗauki fatawa mai sauƙi na ɗaya a zo a ci gaba da duba yara in babu sai a dungula. don kaga an na su abu rukana an ce babar rukana mamar rukana ka akwai ɗa tsakanin su wasu suka ce a'a mu in ya rike mata mara ya iya sake mata mara ya addabe ta dukar safe daban na rana daban na yamma daban yana barinta da yunwa ba abinci kuma an yi dama a raba su yaƙi rana ɗaya karamba ne dunkula uku sai a yi a ce uku ya tabbata eh, ta tsallake girija da ba ko bai damu da sallah ba shi nan za a ji haka ba don dama ko da faki ɗaya ne ba ka da iko mai da shi a sai in akwai maslaha tunda Allah ce wa bu'ula tuhunna a haqqu bi rabbihinna fi zalika amma da sharaɗi in aradu islah ko da saki ɗaya ne ko saki biyu saki da ake iya mayarwa namiji yana da iko mayarwa ne in akwai hanyar gyara in dukarta yake yi ya sha giya kuma ya zo ya ba ruwan shi da ibada sai ya sake da zaki daya sai ya zo ya samu shaidu biyu ya ce na da da matata to ko filin arafa ya je suka zama shaidu ya dawo da ita to dawar bai yiwu ba sai in akwai gyara wa bu'ulatuhunna a haƙƙo bi raddihinna fi zalika in aradu islaha wannan kenan wannan nan ah, sai ce wa kad ikhtalaba ala ilmi min ashabi nabi wa ghayrihi fi talaq albatta batta faruya an umar bin khattab annahu ja'ala al-batta wahida faruya an ali annahu ala thalatha sai sai na shi umar dan khattab ya sanya idan mutum ya saki matarsa uku a duka ah, an umar bin khattab idan mutum ya yi wa matarsa saki na gaba daya daya ne an samu daga ali kuma yace uku ne وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن واحدة فواحدة وإن ثلاثة فواحدة نية من شيكي به إلى آخرها باب ما جاء في أمرك بيدك باب بيان يزو الأمر يرى حلنك kasan jama'a akwai mutane ba akwai damuwa akwai wanda kawai haka zai ce matarsa na baki yin auren ki an gane ko Eh, na banki gin auren shi na yini da sai ta zazzago wa kanta uku don mali ka ce wani aka yi wa matarsa ya ce na banki gin auren sai ta zazzaga wa kanta duk da ya zo ya tambaya aka ce kaza kaza ya ce to ni fa kaza ne kaza ne sai ta to to da kayan sakarci sai a tabbatar maka sakarcin ka saboda kar ka ɗauki takarda ka ba matarka ka ce ki saki kanki mata na baki dama sai ta rubuta ka zo ka ce aha to akar makala ka zo kana da mutane da fatawa ba kai ka ja a ka ba sai sa ma kun yi fada ka ara mata igiyan aure ka ce na baki igiyan aure a nufi na baki blank check blank divorce <laughs> ka cika kawai wannan akwai yawwa babu mutum ya ce matar da al'amarin ke ramin حدثنا علي بن نصر بن علي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لايوب هل علمت ان عدن قال في امرك في امرك بيدك انها ثلاث الا الحسن yace shin ka ga wani ne shin ka san wani ne kala wanda ya fatawa cewa fi amruki diki. idan mutum ya gaya matarsa al'amarinki yana hannunki igiyar aurenki yana hannunki in na ha salatun shin kaji wani ya yi fatawa in mutum ya ga matarsa haka matsayin sake uku yake illa alhasan banda alhasan faƙala sai ce la a'a illa alhasan hassan ne kadai ya kadai ta da fatawa in namiji ya ga matarsa haka sake uku ne to maƙala sanan sai ta allahumma ghafran Allah ka yafe min illa ma haddasa ne kata da na tuna sai da abu da kata da ban labari an kasir maula bani samur ana abi salama ana abi hurairah an nabi qala salatu wai annabi ya ce idan mutum ya ce matarsa ta sake ni to shi kenan al'amarin kenan min wai uku ne in ji annabi amma wannan ba ta da inganci na ruwaya wannan ifi ne qala abu isa hadithu la na'rifu kaga yace ba mu san da wannan hadisin ba إلا من حديث سليمان بن حرب سيدنا سليمان بن حرب أنا حماد بن زيد وسألت محمد عن هذا الحديث فقال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بهذا وهو وإنما هو عن أبي هريرة موقوف أكا أبو هريرة نعطي ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا وكان علي بن نصر حافظا صحيح بحديثه وقد اختلف عن العلم ما أبو علمي سين ساباني amruki biyadiki idan mutum ya ga matarsa al'amarin ki yana hannunki فقال بعض اهل العلم وسمع ابو تهيل مسكن فدا من اصحاب النبي ده صحابه النبي وغير ده وسنس min a cikin su Umar bin Khattab wa Abdullah bin Mas'ud hiya wahida a matsayin saki daya wa qawlu ghayr wahidin min ahli al-ilm min tabi'in wa man ba'da shine magana malamai ba daya ba biyu ba cikin ma'abuta ilimi na tabi'ai da wanda suka zo bayan su wa qala Usman ibn Affan wa Zaid bin Thabit al-qada'u ma qadat hukunci ne bata hukunta a kai ba wa ibn umar ko hukunci ne bata zartu ba wa qala ibn umar idza ja'ala amru bi yadiha ibn umar menene hukunci ne bai zartu ba yace lamarin ki yana hannunki to ai wani ba zai zama saki ba yanzu yana hannunta sura ta yi alƙalanci ne sai abu da ta yanki wa qala ibn umar ibn umar yace idza ja'ala amru bi yadiha idan mutum ya ce matarsa al'amarin ki yana hannunki wa tsallaka nafsu a talatin ta saki kanta saki uku wa an kara sau sai miji ya musanta wa kala ta lam a al'amru amra ha biyadiha ni ba ban sanya al'amarin ta na cewa igiyoyin duka uku ba illa shi waye da ɗayan ne kawai na bata ustukhlifa sau sai a samu gyaran tsaye wa kana alqawlu qawluhu ma yamini kenan sai a rinjaye da magana sa tare da rantsuwa kenan jama'a yanzu an wayar mana kai sau tare ana iya samun namiji ya ce ban saki matata ba ita kwanta ce ya saki to za a yi aiki da maganarsa amma zai hada da ne da rantsuwa kenan kayan magana ibn umar don mutu ya ce wa matarsa kenan al'amarin kana nuki ba a daukar saki sai ta saki mai kanta wa za su biya wa alul kufa ila qawli umar wa abdullahi wa amma malik bin anas fa qala al qada'u ma qada shi ma malik yace hukunci sai abin da ta zartar ce na sai kaina in ce uku take nufi uku in ce daya daya وهو قول أحمد وما إسحاق ذهب إلى قول ابن عمر باب ما جاء في الخيار باب بيان da yazo game da me zabi to jama'a bawo mace ra jama'a mun sanna ai kaga akwai barna sai dai idan mutum zai wani tafiya tafiyar yana ganin ba zai iya lokacin yiwa ya dawo mai yiwa kare dawo sai to in kin gani lokaci kaza ban zo ba al'amarin kenan ko ki gira ko ki tsake gwanda gwanda babul ma ja fil khiyar babu bayanin da yazo game da zabi kun san zabi حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت عائشه خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يا زابي فاخترنا مك زابيش افكان ثلاثا يا زما سكي ne me yake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da gidansa ya dau zafi sai Allah ya ce tara mata ya ce su zaɓi zama ko su zaɓi saki su zaɓi zama ko su zaɓi saki ya yi nabi kulli azwaji in kuntuna turina alhayata dunya wa zinata kina in kuntuna turina dalal fata alaina kudu umarti'ukunna zai muku alkhairi wa sarih kunna sarah jamila yi muku sarki mai kyau wa in kuntuna turidna Allah wa rasulahu zama auren kenan wa dar al akhirah fa inna la adda lil muhsinati min kunna ajran azim sai annabi ya fara da Aisha yace Aisha zan baki wani zabi ban ce ki yanke hukunci ba sai kin je kin shawara da iyayenki saboda kaga in ka gama ce abuna akwai kankantar wayewa ta tare da ita to kaga irin wa'in abuwa manya ta sa ta sa iyayenta ciki don kar ita ta zo ta matsa kayi kayi kuma nan gaba iyayenta su zage ka ko ba haka bane to ta mafi saki to ki ke shawara da iyaye. in sun ce eh shi ke sai alwalin ke zo sai baki alwalin ke Aisha ta gyara zama ta ɗauka wani abu ne muhimmi yace ya Aisha inni aridun alayki amra zan bijiro miki da al'amari ba na son fitan ufa sai kin shawara da yayi sai yace to Allah ya ce ba ku zabi yanzu ke na fara ki zabi zama da ni ko saki duk wanda ke zaba an baki ina fata an gane shi kenan sai ta ce ya rasulullah akan zama da kai ne sai na shawara da iyayena ba wanda zan shawara da shi a duniya ni ina son zaman aure na amma ya rasulallah sauran matan karka gaya musu ga abin da na fara annabi ta ai dai ba na karya ba na ha'inci sai na faɗa eh, dama yi a gidan da ita ake ji to in sun ji ta zubar da makamanta su ba za su zubar ba in ya ji wannan to ke gashi gashi abu ne ke faruwa ke hafsa kin ji ga kin ji gashi abu ne ke faruwa to hafsa dama ta sani an taɓa ma ta <laughs> Allah ya dawo da aure to ga abin da na Aisha ta zaɓi zama ke ma wani na ga abin da Aisha ta zaba ta zaɓi zama to kaga anan kenan fiqhun shi imamu turmuzi duk wanda ya ce matarsa na baki zabi ki ɗauki zama ko saki duk wanda ta doka na baki sai ta ce na zaɓi zama to auren bai mutu shi ta ta ce faktana muka zaɓi zama da annabi a makana tsalagan ya zama saki ne kira tana nufin bai zama saki ba حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي ضحى عن مسروق عن عائشة بمثل قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قال إن إن اختارت نفسها فواحدة إن تزعبي كنت تزعبي سكي فواحدة سكي دين بائنة وروي من نسانتر وروي عنها أنهما قال أيضا كون سنفدا واحدة دين yamliku raja'a miji yana iya mallaka mayarwa ka wancan sun ce ɗaya ne amma mai ban haushi ba zai mayar ba wannan wasu suka ce ɗaya ne zai iya mayarwa ina fata an gane in ta ce na zaɓi saki ke ko zama ko saki dole ke ɗauka na baki sai ta ce na zaɓi saki sai ta tafi in sakin dama bai taɓa sakin ta ba ko ya taɓa saki ɗaya ya zuwa ne da biyu sai ya zawa zuwa daga bako ya dawo da ita tana idda ya dawo da aurensu قال أبو عيسى هذا حديث وقت فعال العلم سوري وروي عن علي أنه قال أروت دجسنا علي إن اختار نفسه أنت زابي سكي فواهرة بائنة بائنة كو وإن اختار زوجها فواهرة يملك الرجعة kaji kuwa ruwayar sai na ali in ta zaɓi nafsa a kanta ta zaɓi saki ba wanda duk in ka jaje talakul ba'in kuna ji shine sakin da idan kai ba za ta dawo ba sai da sabon aure da sadaki ina fata kun gane wannan zance ya ta talakul ba'in kenan ta zabi saki shi ne ta sako amma saki ne wani in kana son dawo da ita sai da sadaki da sabon mai aure ko da bata gama idda ba in ji sai na ali wa in tsara zo da an ta ko a a ni zan zauna da kai fa wahidatan sai na ali ce to ki da ya faru sai da yau lukur raji a zai iya dawa da ita kun ji magana a mu ko kun fahimci magana shi kaga a wajen sai na ali ya ce ke na baki zaɓi in ki ki zama mu zauna in kin ɗauki saki na ke ki sai ta ce na ɗauki saki to ya zama saki ɗaya amma fa in yana son dawowa da ita sai ya ba da sabon sadaki a yi sabon aure amma sai ta ce a'a ban zaɓi saki ba na zaɓi zama da kai to sai na ce tun da a zaɓin akwai saki to saki ɗaya ya faru amma zai iya dawa da ita ba tare da sabon aure da sabon sadaki ba وقال زيد بن ثابت ان اختار زوجها فواحدة إن تازع بمجنتا شما زيد يشي سكي ديا وان اختار نفسها تنزيد يا زابي ان كنت تازع بسكي فثلاثة أكل فكاجي ابن علم ما أسينا علم ما ذاتي وذهب اكثر اهل العلم يوم جماعة بتاع علم سنة والفقه الفقه من اصحاب النبي ومن بعدهم fi hadal babi a wannan babin sun koma ila qauli umar zuwa ga maganar umar wa abdullahi wa wa qawlu thawri wa al kufa wa ma ahmad ibn hanbal fa zaba ila qawli ali to wane ne maganar umar ana shine in ikhtara nafsa fa wahidatan ba'ina in ta zabi kanta saki in ta zabi saki to ɗaya ne amma ba'ina wanda in zai dawo da ita sai da sabon sadaki da sabon aure amma in ta zaɓi kanta in ta zaɓi zaman aurenta fala shai bai saku ba gaskiya kuma za mu sallama magana sai na umar yace in ta zaɓi saki to ɗaya ne amma ba'in in ko ta ce a a ta zaɓi zaman aurenta to ko saki ɗaya bai faru ba kaga wannan magana ibn umar magana sai na umar ɗan da kansa amirul muminin shi ya dace da maganar aisha sannan kuma ya dace da fatawar gida a don da annabi ya ba su zaɓi suka zaɓi zama da shi to bai ce sake da ya faru bari in dawo da auren ku ba sai aka ci da zama shi ya sama da annabi ya ba su zaɓi gaba ɗaya suka zaɓi zama da shi sai Allah ya ɗaure musu gindi kuma ya ce to daga yau ba kishiya daga yau ba kishiya la ya hillu laka nisa'u min ba wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnahunna illa ma husnahunna illa ma malakat yaminuka su din nan yanzu sun ce ba duniya suke so ba kai suke so to bai halatta ka sake auro musu wata kishiya ba a ka ta goma a'a balle ta sha ɗaya ta sha wala an tabaddala bi hinna min azwaj ka san kai kana iya canji su hudu kaga wata ta yi maka sai ka saki ɗaya ka auro ka kai tabdil ba to amma shi annabi Allah ta wala an tabaddala bi hinna min azwaj ko ka ga wata ta yi maka ka saki ɗaya a cikin su ka canzo da wata bai halatta walau a'jabaka husnuhunna ko da classical ce ko da can mace ya burge ka ya burge ka an rufe maka kofar aure idan aka rufe wa akrama kallahu to lau a'jaba ga wasu wannan illa ma malaka yi. sai dai baiwa abin da hannunka da damai mallaka dan Allah ba su samu daurin gindi ba waye obanta ya sai hada mijinta ya mata kishiya ya halu to amma kun ga na annabi ba wai abin da ba Allah ne ya ce an kulle gidan haka la ya yahillu laka nisa'u ba ashe jama'a mace ta zaɓi zama da mijinta komin wuya komin daɗi ashe Allah yana farin ciki da shi kai kuma bawan Allah za ga wani ai ai a raba shi da matar shi don yana cikin talauci ta ce sai shi a yi faɗi ta shi da ce sai shi ba wai laifi na shari'a ba a ce ga miloniya wane sai ta ce sai shi to kar ka zanto ɗan akuya ka aure ta ko ka wulaga ta don kaga wani za ta taƙi wanda suka fi matsayi da menene karshenta will bayar da turawa ta ƙi mai mota ta mai jib ta ƙi famsa ta ƙi wane ne shi ta zaɓa wawan sai zai watsa mata ƙasa ido sai a zuwa ganin sa yana dukanta ta alayi to kun ga kenan mun gane kenan an ba da zaɓi in ba a zaɓi sakin ba kenan ba saki ba ne ko yawon mallon ka gane wani? Wani kenan babun ma ja fil mutallaqati salasan ko sai su ko ana zuba muku karatu ba ku da abu sai dai kaga a matsayin ku na ɗalibai za su tambaye ku fatawa eh? amma jama'a ku ji in eh, yi ke kaza kaza na ba shi zaɓi aure ke zama aure ke zaɓa ko saki duk wanda ke zaɓa yanzu zan miki sai ta ce ta zaɓi saki to ta ce zan miki sai bai yi ba yi ba Amma amma ce na ba ki zaɓi ko ki zauna ko saki duk wanda ke ɗauka na ba ki ya zama fiye da to in za ka ki saki ma kaga ba wasu ka sake ba ta biro ba babu ma ja fil musallaqati salasa bayanin da yazo matar da mijinta ya sake ta saki uku saki daban-daban uku la sukuna laha wala nafaka ba haya ba masara la sukuna laha ba wajibi ba ne ya ba ta wurin zama ba zai ba ta wurin zama ba wala na nafaka ba zai ba ta abinci ba in ma a da akwai garin da ya rage sai ya juye ya je ki tafi gidanku ko eh, sai taimaka biya wanda na lafiya eh, kwai ɗabi kayan da cikin mutunci a kai da gidansu amma in haya ne in ta ce za ta zo na ɗakin da ita, to ba zai ba da biya kudin hayan ba sai ya so ciyarwa ma sai ya so kenan za ta tafi gidansu حدثنا عن قال حدثنا جرير أم غير عن الشعبي أما سجل لو مكتب قال قال فاطمة بنت قيس فاطمة بنت قيس تقول dallaka ni zauji salatan mijina na mun sake uku ala ahdi nabi a zamanin annabi amma akwai wata ruwaya wanda imam malik ka motsa cikin motsa mijinta din ya sake ta saki daban-daban biyu baya gari yayi bulaguro sai turo saki na uku kun ga daban-daban uku kenan to da ya turo na uku faƙara sallallahu alaihi wasallam la sukna laki wala nafaka babu wurin zama gare ki babu ciyarwa asali a ya ya take ta hadisin ne asali yadda hadisin yake yadda imam malika cikakki a mota da miji ya tura mata sakin sai tura wakilinsa da acca ne mudu biyar ne ko nawa ne aka kawo sai ta ce wannan ba zai shaida a yin jana ba sai ta fara buɗe wuta ba da bindiga ba fa da baki <laughs> to shi da kenan a wannan lokacin sai wakilin majalisar ke ki daina mana masifa wannan fa taimaka miki aka yi don ba aiki ba ne ya ciyar da ke ya baki wani zama tun da ya kai uku kuma ba ciki ne da ke ba sai ta kai ƙara wajen annabi ta ɗauka ita ce da gaskiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la sukna laki wala nafaqa Allah bai aza masa ya baki wurin zama ba kuma bai aza masa ya baki abinci ba bai ma ta kai idda gidansa ba don kada ya zo ya kutso ɗakin ta kuma saki ya kai uku amma kuma da kasa da uku la tadri la Allah su ba da zalika amma to wannan jama'a shine hujjar su Imam Ahmad da Ishaq ibn Rahuya cewa duk mata da mijinta ya sake ta saki daban-daban uku ba sai ya bata wurin zama ba ba sai ya bata abinci ba haka hadisin fatimatu bintu qais ya faɗa amma ku gane jama'a in saki daban-daban uku amma tana da ciki wannan wajibi ne ciyar da ita har ta haihu don Allah ta wa in kunna ulatu hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun idan suna da ciki kuwa su su fa anfiqu alaina ku rika ciyar da su ka duba lafiyarsu annafaka nan abinci duba lafiya hatta ya zo ana hamla kunna har ta haihu in ta haihu kuma sai a zauna nawa za a riga biyan ta albashi ta shayar da jariri har ta yaye shi in Allah ya sa shi mai kuɗi ne ba laifi kowane wata ya bata dubu ɗari biyu in shi mai kuɗi ko dubu ɗari ko dubu hamsin eh? wani zai ce a'a kai ya za mu ba da dubu ɗari to da za a duba yanzu ma'aikatan gwamnati babu wanda ake biya dubu ɗari biyu a wata to aikin da suke yi akwai wikin ko babu wikin to kaga to kaga to kaji manajan ne ba albashin ka wata ɗaya dubu ɗaya tara da hamsin to yanzu a nan to ba akwai weekend ba to kaga weekend kaga ma'aikacin kowane kwana bakwai ɗin kwana biyar mai aiki kwana biyu weekend kuma kaga yanzu ma'aikaci yana da time da zai je yana da time da zai tashi karfe biyu ya tashi to ita in ta zo shayarwa akwai weekend ne akwai lokacin da za ta tashi daga aiki tana barci yaron ya fara kuka doro dare da rana ba weekend ba hutu saboda ko nawa ka biya sa eh in kuma samun sa ba yawa to dubu ashirin dubu goma ko ba ya eh? akwai wanda ba zai ba dubu hudu ba dubu eh to daga samun shi in albashinsa bakwai da biyar kuma dama ita kaɗai ne matar shi ta riga raba musu ya riga rabe ba ko ba ga ba amma in ban da ita akwai wata akwai yara a gidan ta raba ko uku ya ba ta daya in sa ɗari biyar ne zai samu masha Allah dari karfi ne za a zauna ne a duba yaya samun shi kuma jama'a in ana ya so kuma a sa duk wanda ya saki matarsa in tana shayarwa in talakan talar ne a hukumance sai ake kowane wata zai riga ba da dubu biyar in tsaka-tsaki ne dubu goma in mai dan hali ne to jama'a in wani ba a matakin ƙauye ba in kuma su da eh, eh, eh, dan birni-birni ko ba ba a ci albashin da za a raba uba ba ta daya to ai yawan saki barkatai nan za a huta da shi in ita ko ta matsu ta matsu ya sake ta ta matsu sai a samu shaidu amma bai an sake ki ba kar kina hararan albashi ne ko ba haka ba <laughs> to sai a sai ta magana tukuna قال مغيرة فذكرته لإبراهيم مغيرة جزينا maganar النمى Ibrahim. إبراهيم فقال قال عمر sai na umar shi ko yace la na da'u kitaballahi wa sunnata nabina li qawli imra'atin mu fa ba za mu bar qur'ayan qur'ani ba da sunnar annabin ba don magana wata mata la na dai ba mu sani ba a hafizat am nasiyat ta adda ta hadisin ko ta manta ba eh shi sai na umar da haka za ka ce gashi nan in mutum ya saki sa saki uku ba zai ba ta abinci da wurin zama ba in ji waye in ji faɗi bintu wace ce kai sai ce kai jama'a ba za bar maganar qur'ani da sunnar annabi akan maganar wata mace ba fa wa kana umar ya ji Allah sukuna wa nafaka sai na umar shi yana cewa duk wanda ya saki matan saki uku zai ba ta abinci da wurin kwana to wani aya ne sai na umar ya ce ba za mu bari don maganar eh, qur'ani don wata ba yana ishara zuwa ga la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah Allah ta kar a fitar da su a gidajen su su ma kada su to kage shi ne hujjar sai na Allah ba zai bar ayatul qur'ani don maganar wannan matar ba wannan kenan حدثنا عمرو بن منيق قال حدثنا هشام قال انبانا حسين واسماعيل ومجاهد قال هشام وحدثنا داود ايضا عن الشعبي قال دخلت على فاطمه بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقه فلم يجعل لها النبي السكنى ولا نفقه فاطمه ار قيس an tambaye ta kan hukunci in ji sha'abi na tambaye ta kan hukuncin da annabi ya mata da mijinta ya sake ta saki uku sai ta ce ta kai ƙara wajen annabi annabi ya ce ba zai baki wurin zama ba ba zai baki abinci ba har ma a ruwayar annabi ya ce ta je gidan umu wace ce sai ya ce kai wannan mace ce sahabbai na suna yawan shiga gidanta wata tsohuwa annabi ya ce ki je ki idda a gidan abdullahi ibn ummi maktum kaga kenan ba a gidan mijinta idda ba in kin gama idda ki zo min ne da ta gama idda ta zo ta ce abu jaham yana neman ta da aure da kuma muawiya annabi ce shi muawiya sa'aluk shi abu jaham ba baya ajiye sandansa sai annabi ce ta aure usama dan zai. ba mun karanta hadisi Yau. wa fi hadisi daud qala wa amara ni an a'tadda fi baiti Ibn umar kun ga har annabi ya umarce ni in je in takaba in je in idda a gidan abdullahi Ibn umar tun ba a gidan mijina ba قال أبو إسعاد حديث حسن صحيح وهو قول بعض بعض أهل العلم منهم الحسن البصري مع عصمة وأن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي وبه يقول عمرو إسحاق وقالوا ليس للمطلقة دون ليس كما تأكو باوتد سكنا wurin zama a gidansa wala nafaka idza lam yamlik zawjuha ar-raj'a in miji baya mallakar kome dawa da matarsa ba sai kai ita gidansa kai yasa kai ta saki na iya dawa da amma in kai uku me za ta yi gida wa qala ba'du ahli al ilm min ashab an-nabi minhu umar wa abdullah be za ta kika saki uku ta zanto ba muharramar ba. ta zanto mace ta ajnabiyya to yaya ita ba sa ba za ta riga kwana gidansa ya zama mata kwarto kenan ina ba ta gane wannan dawo shi da kenan eh, eh, ya ce wala nafqata laha wa huwa qawlukum ko Eh, wa qala ba'du ahli al-ilm min ashab an-nabi wasu bu ta'in ilmin kusur wa lamir wa jinsu Umar wa Abdullahi Umar da Abdullahi dan Mas'ud ina mutallaka talata idan mutun ya saki matarsa uku la asukuna zai bata wurin zama wa nafaka da abinci wa qawlu sufyan al-thawri wa ahli al-kufa shine magana sufyan al-thawri da mutanen kufa she amma eh, anan akwai batutuka anan da wayannan da suka ce dole ba ta wurin zama da abin nan shine magana Hammad da Shuraih da Ibrahim Nakhai da Ibn Abi Layla da Ibn Shubrama da Al-Hasan Ibn Salih da Abu Hanifa da Abu Yusuf da Muhammad Ibn Al-Hasan wa qala ba'd ahli al-ilmi laha sukna wasu kuma buta ilmi sun zo da fatawa ta uku kuma ku ji irin nasu laha sukna mijin zai ba ta wurin kwana sai dai me wala nafaka ta ba zai ba ta abinci ba ka so so haba biyu zai ba ta wurin kwana ba zai ba ta abinci ba wa qaulu malik ibn anas sai magana imamu malik kenan ga imam malik yayi wa tawassudaha wayancan su faru wayancan suka ce duka biyu za babu ba wurin kwana ba wurin abinci su sai na wurin suka ce duka biyu akwai sai malik ya dauko daya ce ya kore daya daya ce daya da yaje zai ba da ta wurin kwana amma ban banda abinci ko bara eh? <laughs> bara da ke kwana yawwa tunda ba muharramar sa ba ce yanzu wa huwa qawlu malik bin anas wa lays ibn sa'd wa shafi'i wa qala shafi'i imam shafi'i yace inna ma ja'alna laha sukuna bi kitabillahi mun ba ta wurin kwana ne da qur'ani muka eh, eh, don qala Allah ta'ala la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da su a dakunansu wala yakhrujuna illa yadin fahishatu mubayna aya farko a suratul talaq qalu suka ce aha an tabdu ala ahliha an tabdu ala ahliha kun ko eh. wannan sakin harshe da miyagun maganganu an tabdu ala ahliha ta je ta yi wa danginta wa talla sai illanta ya kafa dalili bi anna fatima bint al-qais lam yaj'al Allah annabi sukuna fatimatu abin da yasa annabi ba ta wurin zama ba lama kana tawdu ala ahliha don tana sake harshe wa dangin miji kun ji wani tawili suka ce dama Allah ya ce karka kore ta a gidanka illa ya gina ta ce kun bayyana sai in tana cin mutuncin mutanen gidan sai suka ce to faɗi mata bin Qais a bin sa annabi ya hana yace kada miji ba ta wurin kwana don ita da familin gidan mijin ana tatan baki da yawa tana gaggaya musu maganganu <laughs> kaga gashi yi sun ma a ka abincin ina zuwa kala shafi shafi ko yace wala nafaqata laha amma abinci ba za ba ta ba لحديث رسولها في قصة فاطمة بنت قيس ده حديث من زعل قصة فاطمة بنت قيس النبي يجي تزور كامت عشا مودو بيان sai annabi ta damu fasu baki abinci ba wajibi ba to jama'a mu tattaro wayannan gaba daya mu tattaro wayannan gaba daya yadda za mu tattaro su shine cewar ta umar ba za mu bar ayan qur'ani da hadisi da sunnar annabi mu akan magana wata mata ba kamar sai na umar yana nuna da aya da hadisi sun nuna ko da saki eh, eh, uku ne ta yi mai ta yi idda a gidan mijinta kuma ya bata abinci to in dai ayan qur'ani shi da kenan la tukhriju wannan min buyutina in hadisi fa to ba samu hadisi sahihi ba duk hadisi da ke kaba hujja da sha'awa na bangaren na Fatimatu bintu Qais to ita kuma annabi ya kore wurin zama da abinci saboda haka bayan wannan ayar imamu shaukani ya ce da za mu sallama wa umumi kaga su sai na umar da ya ce alaƙi la tu, wannan suka ta wannan ayan am gaba ɗaya la tukuritu wannan min buyutina kada ku fitar da mata in suna idda a gidajensu yana nufin da saki ɗaya ne da saki biyu ne da saki uku ne sai na kwarai yana nufin ko ma saki na wani to sai imamu shauka ne ce to idan mun ɗauke su akan umumi sai mu ce to hadisin fatimatu bintu qais ya ware kenan banda wacce aka sake ta saki ina fatan jama'a kun gane kuma ayar zai nuna mana haka da Allah ya ce in kun saki mace kada ku fitar da ita daga gidan da jinku yana nufin in kana talaku au tablikata ne in saki daya ko saki na biyu amma in uku sai ka dauko hadisin Fatima ta bintu Qais za a fitar da ita kuma za a ba ta hukunci ba sai don ihsani za mu gane cewa bakar a fitar da ita a gidan ana nufin sai tana da sai in saki ɗaya da kofi to don ana ce la ta zuri abin da za ta karku fita da ita don kai mai gida ba ka sani ba la Allah la ayu da zuba da zalika Allah yana iya kirkiro ta al'amari a nan ka ji ka dawo ba kana faɗa zama da ita sai ka dawo da ita ba sai ka je kofar gidansu ana ma da ba to kaga ashe ta zauna don ana sa ran za ku sasanta da jama'a to amma saki uku na sasantawa jama'a kuma ya su imamu shafi za su soki hadisin fatima bintu kai su ɗauki rabi su bar rabi su ce za a bata abinci amma ba za a bata wurin kwana ba za a bata wurin kwana kai amma ba za a bata abinci ba ko su ce sun kama wajen da hadisin fatima bintu kai amma to mai nuna bi ba zai hadisi ha wata furo na bi ba zai da su ɗauko shi duka su yi hukunci da shi ko su ajiye shi duka gefe guda hadisin ta jama'a ya inganta na tu bintu su. ya zo cikin sahih bukhari imam muslim ya ga eh, sahih muslim hadisi na tamanin. saboda haka idan mutum ya saki matarsa to eh, ta je ta yi idda a gidansu in za ta yi a gidansa to fa ba shi ba bangaren ta sai ta sa hijabi ko ba haka ba kuma in za ta yi idda a gidansa in shi da ita ne a gidansa sai dai ya bar gida ina ta an gane saboda haka sai ta tafi gidansa ya ta yi idda sannan kuma abinci ba wajibi ba amma zai iya kama mata gida ya biya mata a matsayin ihsani kuma zai iya ba ta abinci a matsayin ihsani amma in tana da juna biyu to dole ya tanadar mata wurin da za ta kwana da kuma renon wannan ciki an gane ko wannan shine ka'ida inda hali ana gudun kada shi ɗaya zai shiga tsakaninsu ko ba ka ba sai ya kai ta inda ba a gidansa take ba amma sai ya ɗau nauyin gaba ɗaya don tana gidansa ba su ne zai zai faru ba jama'a yawa domin kaga yanzu ya su kai ta san yuki uku ko da tana da juna biyu duk lokacin da ina mai ta yaki na to kaga wani ma tukuna babu shubuwa da aure tsakanin da mace yana zane da ita balle kuma ga ba yana ganin yanzu tana cikin idda mai gace za ki je gida ina zuwa saboda haka wadan sai ya zo abinda zuwansa zai haifa shine zai zama saki ko ba saki ba <laughs> in ya zo ya ce ya saki da saki in ya zo kuma ya faɗa aka ja mata kunne masha Allah ba saki ba me kace eh wai mutumin da zai ce sa na sake ki saki ɗaya na sake ki saki biyu na sake saki uku ya karatu yana ta sakin sakakkiya ce kawai yawwa ya zo da wuri ba yawwa shi ne shi nan magana fito fili babu ma za a latsa latsa kabla nika babin abin da ya zo babu saki kafin aure kai ka je hira kace wacce tun ran da ke ga na shigo gida na ɗauki taɓarya na rintuma a karan nan ke ya fashe to auren ke mu mutu kafin a yi aure bai ka sai aka zo aka yi aure ya rintuma to shin ta tsaku ko bata tsaku ba bata tsaku ba in ji adireshin ba min latsa latsa abu da nika kafin a yi aure duk abin da kake tsaki to ba tsaki sai da ya aure in ka jaddada حدثنا احمد بن مليك قال حدثنا هشام قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال رسول لا ندرى لابن آدم فيما لا يملك بابا كان جاء كان تجاه ابن بايا مالك shi ne ibashin da lafiya ce duk ran da ya warke zai je zai je aiki haji. da ya warke kuɗin mota zuwa ne ma ba shi da shi nan kilomita sha takwas ba shi da shi da zai yaji da gaba babu ba kan ga da mutum ba zai iya yi ba wasu ka da madadinsa sai ya azumi wani kenan wala idka fi ma la yamliku mutum wala idka lahu fi ma la yamliku mutum baya yanta abin da bai mallaka ba ko ya samu bawon wani ya ce ya yanta na shi da ko kuma ka ce duk ranar na sai bawa in yi wata da ya yanto to ka faɗi wani abu kafin ka saye shi sai in bayan ka saye shi ka sake jaddadawa wala talaka lahu fi ma la yamliku baya saki abin da bai mallaka ba ya mallaka ba kuma bai mallaka ba ya saki قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو يوسف حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الحديث حديث لا ينقطع وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم شنو يوانش مثلا يوانش ما بتاع علم شنو صعبان النبي وغيرهم روي ذلك أرويته والنعم Ana علي بن ابي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن مسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن حسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي duk suna ganin jama'a in ka faɗi sakin kafin aure bai san ko wanda shi ne maganar imam bukhari asal bukhari shi ma yayi babin idan mutum ya nuna saki kafin aure to sakin bai saku ba shi imam bukhari ya kafa hujja da fadin Allah Iza idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna in kun auri mu'mine mata sai ko suke su sai da sai da Allah ya kawo magana aure kafin ka saki to wannan kin waruya arwayto waruya arwayto an ibn mas'ud daga ibn mas'ud kuma ana qala shi yace fil mansubati a cikin mansuba inna ha tadluqu in mansubiya ce to ta saku in ji ibn mas'ud in masud ya ce ta mansub da sadun akwai ruwaya da ya zo da sinun mansubatun mansubatun da sinun in ya danganta mace da kabila ko gari ya so misali fa ya haka da abokanansa kuna ci sai ya ce ni in na aure yar kabila kaza kuna ji to ta ku. in ta yi kaza ta saku in na auri ba fulatana duk Birran da ta sha dambu ta saku kaga mansuba ya danganta matar da wata kabila amma iya ce duk da na yi aure duk da aka ce mata ta sha dambu a kan auren to ga ai ya hankada matan duniya ne gaba daya bai danganta da wata kabila ko wata gari ba amma misali ya ce in ya auri yar kano in ta yi kaza a in ya auri yar sokoto in ya ayyana da kabila ko da gari ina ba ta an gane shi ne mansuba to sai ya aura to sai ta yi abin ta kun gane wannan magana kun ji su da wata ayyane ayyane shi ne in ji ibn masud illa tukru yace wa qaru yani ibrahim an-nakhai wa sha'bi wa Hima min ahli al-ilm annahu qalu suka ce idza waqata su ko suka ce in ya kayyade lokacin nuzula sai a saukar wa qawlu sufyan bin wa malik bin anas annahu idza samma imra'atan bi ainiha idan ya ambaci mace ya ayyana ta awwaqata waqtan ko ya kayyade lokaci aw qala ko yace in tazawwaju in nayi aure min kuri rati kaza fa innahu in tazawwajaha in tazawwaja fa inna tazluku mu dawo wannan bayanin yace da eh, ibrahimu na da Sha'bi da sauran su kuma buta ilmi suka ce idza waqata in yayi tauqiti nuzila sai a saukar da shi bai tauqiti tauqiti shi ne ya kayyade lokaci kuna ji kuma ya yi ta'ayini ya ayyana mata ya ce idan ya auri lare kaga ya amince sunanta sai ya ce sai suka yi kwana ɗaya biyu kwana na uku ta kaku ka yi amfani da abu ya ayyana sunanta sa'annan kuma ya ƙayyade lokacin to idan ya aure ta aka yi aka yashi da to ta kaku <laughs> shirki da kira abu da ke nufi ya ce wakata shi ne ya da lokaci ya ce bi ainiha ya ayyana sunanta kun gane wannan zancen jama'a sai suka ce to ko kuma iya in na yi aure daga kauratu kaza me kauratu kaza shine madinatu kaza birnin kaza kura madina birni ibnu mubarak fa shaddada fi hadha al-bab عبد الله ابن mubarak ya tsananta a wannan babin wa qala ce in fa'ala la aqulu hiya haram ni da in yayi ba zan ce ta haramta gare shi ba wa qala amma imamu amal ko da kansa ya caju da yawa ya ga sabani ya yawa a cikin ta in ta zawaja in ya aure ta la amruhu an yufariga imratu ni dai ba zan ce ya rabu da ita ba tunda ya ce ya aure ta kwana uku ta ku sai ya aure ta kai kwana uku imam Ahmad ya ce ni da ba zan ce sake ta ba ya rabu da ita ba ba zan ce kuma ya zauna da ita ba kaga sai tawakuf akan wannan mas'ala wa qala ta ana ujizu fil mansuba shi isa yace ni nazartar ina ga idan ya danganta matar da kabila kaza sai aure yar kabila da hadisi ibn mas'ud in ta zawaja la aqulu bazan ce tarumu alaihi imratu bazan ce matar da ta haramta gare shi ba ko bazan ce halal ba sai shiru shi ba وصاء إسحاق في غير منصوبة وذكر أن عبد الله بن مبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا أن تنبي عبد الله بن مبارك متن أو يي رنصور سكي أنه لا يتزوج ثم بدا له يتزوج yace wallahi shi ba zai aure ba duk matar da wallahi ya aura ya to ita sakakkiya ce kawai ana fatiya kawai ita sakakkiya ce sai faɗi haka kuma ka san wani lokaci wasu goraye in kansa ya zafi haka za su gaya masa sai ya ce wallahi shi ba zai aure ba in ya aure mace ma a sake take kuma ba zalo daga baya bayyana gare shi ayyata zawaj yana so ya aure Allah ko ruksa shi yana da rahusa ne ko zai mutu yana goro shi yana da rahusa ne bai an ya kuda bi kauli ha ya zaki maganar malaman fikihu ma alladina rakhasu wa inda suka yi rangwame fi hada wannan فقال عبد الله بن مبارك إن كان يرى هذا القول حقا yana ga wani magana gaskiya ne min qabli an yi talabi hadin mas'ala kafin a jarabe da wani mas'ala falahu an ya akhudha bi qawli to sai ya riko da magana su fa ma man lam yarda bi hada wanda da bai yarda da wannan fatawar ba falam mabtili al wajh aka jarabe da aure habba abin da kiso an ya akhudha bi qawli da ki magana ku sa fala ara zalika lahu zalika jama'a magana mafi inganci dai duk wanda ya furta irin wannan magana ya ce in ya auri mace da sabila kaza ko wacce in lokaci kaza ya yi ta saku wannan magana mafi inganci ko ya aura ko lokaci ya yi bai saku ba shine magana rajihi kawai shine ma ra'ayin shi imamu turmuzi don kun ga abin da ya faɗa na sunan babu babu ma da latsa latsa kamar jika, duk abin da mutum ya zanta na aure kafin na saki kafin aure baya tafafuwa shine magana rajihi ko gaba da gaba ka gaya mata wacce gobe za a yi aure mu amma fa duk ranar da kina yi a ka aure ki duk ranar gina kina fita daga gida bai tabe ma ka aure ki to ba zama ka aure tun da kafin a yi aure ne ya faɗa sai dai in saki ya shiga bayan an yi aure in ya jaddada to kaga sai ce to wannan wata bayani ya sauya ina fata an gane wannan domin in mun dubi eh, imam bukhari shi da ya kawo cewa ba a saki kafin aure shi ma ya kawo aya idza nakatu mu'mina thumma tallaqu wannan jama'a shine magana mafi inganci ko dan gode mana wannan shine magana mafi inganci bismillah eh eh eh mutum da ya ba tantsa sa fusace ya saki eh eh to malamai suka ce idan ba a saki don dadi duk inda ka ji ayi saki to rai ne ba ce ina ba ta gane to sai dai ta saku ko bata saku ba wannan ana raba ɓacin rai gida biyu duk da za mu zo muka yi karatu sosai a kai gaba akwai wanda idan ya ɓacin rai yana fita daga hayyacinsa in ransa ya ɓaci akwai irin fulani na mana da mu yawwa sai ga mutum ya fita daga hayyacinsa yawwa ko gani abu ba zai yi ba to in mutum ya fada cikin irin wannan ɓacin ran ko ba wai kwaya ne ya sha don ya yi hauka ba ransa ya ɓaci yana cikin rukunan mutane da in ransa ya ɓaci kaddara zai iya shiga wuta ma bai sani ba kaddara idan ransa ya ɓaci zai iya ba da abu da hannunsa amma bai san ya bayar ba ko ba ka ba wani zai zo ya mare sa ko kuma zai yi wani abin da da ya dade da hayyacinsa ba za san shi yayi ba bai san shi yayi ba to wannan ya sake a irin wannan bacin ran to sakin bai saku ba an gane ko amma duk bacin ransa muddin in yi abu ko da ya huce da ya san fa ya yi saki ya yi abu to saki ya saku hujjar masu wannan maganar suka ci annabi Musa alaihi salam da ya je Allah ya rubuta masa dokokinsa a cikin attaura dokokinsa na attaura a jikin allo ka tamna lahu fil alwa min kulli shi yana zuwa da ya ga sa suna bautar dan maraki sa ya tsaci ya fita daga sa allunan nan da sunan Allah yake kai ya zubar wa alqal alwa ya waƙar yanzu da gandu da kai Qur'ani kai ka kafirta yayyar wa akhadha bi ra'si akhihi yajru ya Ya shaƙe wuyan ɗan uwan faru. abu uku ya haɗa ya shaƙe lokaci ɗaya. ya kama wuyan rigarsa ya haɗa da gemu sa da gashin kansa don gashin kansa dogo ne yabna umar la ta khudh ya ci wala bi to kun ga da a ce a hayyacinsa yi wannan abu, to sai a jingina masa laifi Allah ya jingina masa laifi ba shi yasa masalata wala ma sakata an musa al lokacin da fushin annabi musa ya shiru sakata shiru domin in mutum ya fushi zai rika jin magana amma ba kunne ne zai ba zuciya ban kare shi buke shi ka hamɓare shi ko ba ka bane to shi ke da, sai Allah ya kai tattara Allah da ke abu saboda haka in irin wannan fushin ne to saki bai saku ba in ba irin wannan fushin ba ya saku mana da kaji to ka irin fushin su mala da wani fulani din rai ba da ka je ka buga katanga ba ka buna ba to kaga irin wannan fushin shi yana shiga wancan babi yawa mumki eh. eh. to ai lokacin bai saya ba kuma ko ya saya ya ce bari zai kyautar da kaza ko zai sadaka da kaza sai bai yi ba ba shi da laifi sai na ce ya rasa lada amma in ya gaya mai shi kunnen sa ya ji na yi alƙawarin nan sai kaza zan ba sai ce to wanda ya shiga ni abin da ba amma sai ya ce ya ji kaza zai sadaka da shi sai ya saya to shi kenan sai ya maka kyau ya fasa to wannan babu laifi bai laifi ba kai koda ya saya da mace kai wannan zan sadaka da shi daga baya ce na fasa bai laifi ba don annabi ya ce wanda ya azumin nafila kamar mutum ne wanda ya cire abu zai sadaka da shi annabi ya ce don mutum ya cire abu zai sadaka da shi in ya so ya yi sadaka in ya so ya fasa ba shi da laifi sai dai ya sadaka yana da lada ya fasa ba shi da wannan lada sai ce haka idan mutum ya fito da azumin nafila in ya so ya kai yana da lada in ya so kar ya kai ya karya ba shi da zunubi kasan da ya kiyasin su da azumi kaga yana nuna babu laifi babu ma ja an na talaq al talle ka tani bayani da zo jama'a wai idan mutum ya saki mace in baiwa ce ita saki biyu in ya ce saki uku shi ne ba mayarwa yawa in baiwa in kai ɗaya in kai na biyu to ba mayarwa yawa ya ka hadisi ɗaya da ifi أنا حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مداير بن أسلم قال حدثنا القاسم عن عائشة أن رسول قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان idan mutum ya zai sai saki baiwa saki da ba wa saki daya biyu sana kuwa idda ta ita ba jini ko tsarki uku ba biyu ne ba ma ja a fi man yuhaddisu nafsahu bi talaqi imrati ba bayanin da yanzu mutumin da ya yi zancen zuciya sai saki matarsa ta ɓata masa rai yana hanya sai ta kawai yana zuwa zai sake ta yana zuwa yana zuwa ba mamaki ma ya rubuta yana zuwa zai cire sai ga ta yi gogoro ta karkatar da shi ta gefe حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانا عن da an زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل إن الله للي ألا تجاوز الله لأمتي ألا يا يافي وعن أمتا ما حدثت به أنفسها أبنى سكي زنشان زوجي ما لم تكلم به مد مصفر يما كان سنفر تابع ومي إتبع أو تعمل به مد بصي أيكي دوانا مغنر ba su aiwatar da shi aikace ba qala bi sa za di san san sai wal amal ala hada inda ala ilmi anna rajula idha hadatha nafsuhu bi tsala. idan mutum ya zancen zuci da saki lam yakun shay'un hatta yatala baya zartuwa sai ya furta mata ko da yana zuwa yana tafiya shi kadai yana bai talauci da yana ce bari ina je sai na sake ta ai sai na sake da yazo sai fasa to bai saku ba babu ma da fil jiddi wal hazli fi tsala bayanin da yazo game da jiddi gaske wal da wasa fi tsara a saki kwanan abu da aka yi ta turawa a fesu har ma aka yi ta tura mun tambayoyi wani ne haka a makaranta ya shiga yana yi wa wata wasa cewa ke har yanzu ba ke aure ba kaza kaza sai ta ce ai ban samu ji ba sai ce gani nan sai ce kai din ka aure ne in za ka aure ne ai kaza sai ya ce to nawa ne sadakin ki sai ta ce ko naira ashirin ne ko naira hamsin shi ne ta sai dai dubu sha biyar ne ko talatin sai ta ce a ita sam ashirin ne ya yi masa sai ɗauki kuɗi ya bata ba ko wani kozin nata a wurin sai ta ce a bashi shi kenan sai aka yi shiga shi kenan aka yi abin wasa-wasa ta ka ɗauko masa majagawa irin mai tsoron mace nan da sai ya gudu to dai abu ana ta tambayi to ka yi a malikiya naira ashirin bai kai sadaki ba in a malikiya duk da ba raji to shi da kira ki ta tambaya wasu suna cewa a tunda ba shi aure da niyya ina bala amalu bin niyya da kuma suna cewa aure ya ɗauru ga hadisi jama'a nan ga hadisi guda ɗaya a nan يجي حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أردك عن عطاء ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله أشي ما صد راما أتارو أشي أورا أورا أنا ربا غورو أورا أورا إذا كانوا أنا دوتي سيدا هنكلي قال رسول الله صلى الله عليه ثلاث أبوبا guda uku ji annabi jiddu wannan jiddun gaskensu Allah ya dauke su da gaske wa azruhunna da wasa ma kai a wajen Allah jiddun gaske ne an nikahu aure aka yi da wasa ya dauro eh. sannan kuma amma ni wacce da na yi tambaya wanda ya aure da ita din wane ne babanta yana raye to ai uba yana raye babu mai aure da ya sai uban da ya bada ne. wakilci wasan su wasa gaske ne gaske su gaske ne an wa aure wa tsala da saki ba zai sake ka yace a wasa ne warraja haka mai da aure yace ya dawo da ita da wasa to ta dawo an gane ko to wannan shine kaida alqazi yace ma'abuta ilimi alqazi ya yace ittafaqa ahlul ilmi ma'abuta ilimi sun hadu wannan ina karanta sharha na shan mubarak wa tuqratul ahwazi ala anna talaq al hadil yaqa sakin me yi da wasa ya saku suna wasa da dariya don shekaru kamar kusan sha biyar zuwa kusan ashirin da ya wuce wani haka ya faru da shi ina jin a wuraren unguwar dubja haka amma ka tunda na ɗabi shekaru da yawa kaga yan dubja da suke nan a lokacin <laughs> suna nan ƙanana tunda da kai kusa ashirin to shi mai shi eh, mun yi makaranta da shi can baya to su yi soya da wata haka yadda suka yi soyayyar ma za ga wani lokacin ya je hira akwai wani yashi a kofar gida a kai suke hira to in hira ya hira sai faɗi da barci ta faɗi da barci har ga rawa sai a ja tashe ta ha ha ha to shi ne ke rai lokacin yake gamu wai akwai lokacin da don ka kira don wani ai maka misali ke ka sa ayin soyayya da gaske don soyayya har da na hauka a ciki to shi nan sai ranar suna hira suna wasa da dariya sai ta ke cewa kai amma mai gida ba na san ba za ka yi ga sake ne ba sai ce ko da wasa ne a inda gaske ka ba zai iya ba sai dai da wasa da wasan za ka iya ka wada sai ta rasa gai sai zuwa bai da dariya shi ne da ya tamba a ga ce ibiya ɗaya ya tafi yanzu sai ce ya dawo da ita <laughs> to kaga shi ne jiddun wanda jiddun wa azlu wanda jiddun nan to shi yasa alƙadi ya ce ma'abuta ilimi kaf sun yi ittifaqi ittafaqa da ilimi an na al-hazil ka saki wanda ya saki da wasa ya auku ya tabbata fa idza jara sarihu lafz zati talaq muddin ya zo da balo balo kalmar da yake daukar saki an gane ko ala lisanil aqili a bisa harshen mai hankali amma in takwa ne daban albali baligi la ya fawo an ya kula to ba zai fa amfani shi ba da hankalinsa ya ce ya yi saki ya zai ce kun tufi la'iman da wasa ne a wahaziran la'annahu law qabila zalika minhu da malaje da za mu bude kofar wannan idan mutum ya saki matarsa sai ya ce mana da wasa ne da ta'azzala tilasan to da mun bata hukunce hukuncen Allah ma da hukunce hukuncen auren وقال كل مطلق auna ke. ناكي إني كنت في قولي عازلا فيكون sai ka ga duk wanda ya saki matarsa in an zo ya ka sake ta a ni fa wasa ne sarki da ya alwali ya wani wasa ne jama'a ba an bude kofar da kowa zai fake ba kawai sai Allah sai annabi ya toshe kawai gaske gaske ne wasa gaske shirkin kaga shine hikimar toshe wannan kuma ka san a cikin aure akwai mallakar farjinta to kar a sa wasa aka wannan lamarin ya zanto kawai magana ɗaya ne da ita an yi aure babu na wasa kar sai an taru an ɗaura aure tsakanin wani da wacce sai luwalin da koma wanda ta ya ce jama'a wani ba duk wasa ne ke muku ba da gaske ba so ba gaba ango ya kai promise ya kai kaya ya yi akwati an gaici kowa da kowa ya sha gari farin gari ana an go ka sha kanshi ka ga ah ai baban da yake wasa ne ba aure bane wasa ne ko an ga ta sai ta ji ta yi aure sai tsohon miji yake ke wasa ne ki fito sai za gasken su gaske ne wasan su ma gaske ne kun gane wannan yau bawon ma ja fil khulu'i bayanin da ya zo game da me hulu'i bayanin da ya zo game da hulu'i haddar akwai dan zafi ne ana arba a jin zafi ya حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا فضل بن موسى عن سفيان بن عن سفيان قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى ال طلحه عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت مؤوذ بن افراء annaha ikhtala'at ala ahdi nabi ta yi khulu'i a zamanin annabi ita wannan matar menene khulu'i ka daga murya me khulu'i lugha lugha fa ba ina zo ta khulu'i a lugha shi da kwabewa eh, don ana iya cewa khala'a ya ba ya kwabe kayan to amma a fasar malamai shi ne mace ta ce ba ta son zama da mijinta za ta biya ta abin da ya kashe ya yi wani aure ita ya sake ka. shi ne mai kudu amma don me aka kamanta ni da kwame riga sai ka ce ai shi auren ma kansa Allah ya kwatanta ni da riga hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna to za ta kwabe rigar aure an gane ko amma shi ne kenan mace a ce tafiya kudin kiyayya shi ne mai shi ne kulu'i amma jama'a kulu'i fa yana da bayani kar wai alkali da zarar mace ta kai kara ta ce ba na son na kawai sai alkali ya ce to ki biya shi ba haka ake yi abin da yake kawo kulu'i shine mace ta ƙi zama da mijinta ba tare da yana cutar da ita ba kuma tun farko tana son shi amma ku gane tun farko ku yi mata auren dole ko ba ka ba da aka yi mata auren dole shi ma ta ba son ta take ba son ta take yi ba sai da aka yi aure ta daga hankali ba za ta zauna ba sai a ce ta biya shi kar yana ke tunda in alal akalli ya kusance ta ai ta ci sadaki yawa kana ji zafi kuma masha kun gane wannan zancen jama'a amma dama kafin a yi auren tana son shi aka yi auren shi ke na sai daga ba ta ki zama ko ba cutar babu aibi babu aibi tsakaninta da shi babu aibi tsakaninta da Allah to shi ne sai alƙali ya yanka mata kuɗin kiyaye shine maganar imam malik ya faɗa cikin muwatta ga abin da yace qala malik a cikin muwatta fa fil muftadiyati allati tabtadi min zawja ba ta da za a sace biyan kuɗin kiyayya don mijinta ya sake ta annahu idza qulima anna zawjaha adarra biha in fa an gane mijinta yana cutar da ita wa zayyaka alaiha yana kuntata mata wa ulima annahu zalimun laha an san ko yana zaluntar ta مضى الطلاق ورد عليها مالها a zartar da tsakiya mai mata kudinta da ta biya shi ina fata an gani ko da ita a tsakaninta da mijinta a daki, mai gida gaskiya ba zan iya zama da kai ba sai ce to kar kuwa ki ki biya ni kuɗi na sai ya sake ta biya shi sai ya sake ta sai labari ya fito waje alƙali ya ji sai aka kira su aka zauna sai aka ga yana zalunta ta ne ya ba ta abinci ko ba gaba ko yana dukan ta ne ko kawai kullum sai zai ci zarafin iyayenta ina fatan kuna gane wannan to shi kenan sai alkali ya ce saki ya kuma ya mata kudin kun gane wannan zancen yawwa saboda haka wannan da abu da imam mali ya faɗa a nan cikin muwaffa ya ce fa hada allazi kuntu fa hadha alladhi qultu asma'u shine abin da naji wajen malamai na wallazi alaihi amrun nasu indana an gane ko saboda haka ka'ida amma yanzu misali ita ta ka kara ba ta son zama da mijinta me yasa baya wantar da zama me yasa baya sallah wai ba sai ga mace ta kai mijinta kotu don baya sallah sai a ce wai ta biya shi Allah tsire wannan alƙalin. ba ta sallah kuma ka ce sai ta biya shi yana kafirinsa wannan ba daidai ba ne wala da yawa yanzu aka ga mace ta kai mijinta kotu don baya sallah mutum baya sallah ina addini a wurin shi baina rajul wa baina shirki wal kufri tarku sallah arna za ta biya kuma ya kusance ta saboda haka wannan ba magana ba ne shi yasa ko yau mace ta kai karar mijinta a saudiya baya sallah to abu biyu ne take ba ma wai fasake ba baya sallah auren ya mutu sannan sai a kashe shi har lahira in dai shi da gina shi na muna a saudiya shi yasa ana kiran sallah daga kowane shaguna tana kulle kanta kana saudiya ba za ka yi sallah ba ba ka isa ba in dai kana maka ko kana madina sai ka tsaye da abu da zan yi ka tafi sallah to kaga in ta kai ƙara mijinta baya sallah to tsara ba su ta kai ƙaransa da baya wankan janaba to yana da tsanti ne ko ta kai ƙaransa baya ba ta abinci kuma akwai ko ko baya ba ta abinci don babu amma yana da kuzarin da zai je ya nema sai dai kwanta gida ba zai je nema ba to ka duka wannan in za a raba namiji da matarsa in akwai saɓon da yake yi ne mai girma tsakaninsa da Allah ko ba gaba ko kuma yana zaluntar ta yana cin zarafinta yana dukanta yana cutar da ita ko ba gaba ba ta da lafiya ba zai duba lafiyarta ba to wannan in an raba su ba ya kamata a aza masa wani tara ma ya biya ta saboda haka duk lokacin da alkali ka ji tsoron Allah in mace ta kawo ƙara za ka sa ta biya kuɗin ƙiyayya ka tabbatar na ɗaya mijinta baya zalunta ta na biyu baya zalunta tsakaninsa da mahalicinsa na sallah wani na manyan abubuwa ne wankan jaraba da sauransu ko ba gaba amma in shi yake zalunta ta zai je shagiya ya zo duk yana warin jiya ta kwana da shi ko shi alƙali da za ka ce ɗauki ƴarsa ba irin wannan ba zai bayar ba alƙali bai san shi uba ne sannan kuma har yanzu kuma alƙali ya sani ba ko da yaushe kuma ake so ya kashe aure ba ba kawai daga mace ta zo ta ce ba ta son zama da mijinta ya kashe aure ba shi uba ne inda bai kai a yi sakin ba ya yi faɗa ya ja kunne kada ya kashe aure inda ba za a biya kuɗi ba kada ya sa a biya kuɗi inda za a biya kuɗi kuma ya halatta ya sa shafe bincike ba aibi ba komai bai cutar da ita ba to shi ke nan to wannan sai a sata ta biya kuɗi imam malik ya ce ya halatta ma a sa mata ta biya fiye da kuɗin da aka kashe a aurenta don ai ana so a hana mata masu neman rabuwa da miji ba gaira ba dalili ne sai sa ka ce ta biya kuɗi ba wani shi ne zai aure ta kashe dubu ɗari sai ce ta biya dubu ɗari biyar don ba mamaki ya aure ta shekara ashirin da wuce ko talatin ko abu ko zamanin fantimoti ta ɗauki wacce ta bashi zai yi aure yanzu <laughs> ba zai yi ba ko ba mamaki ta kyakkyawa ce da aji da komai sai samu arhaye bulus ya aure ta komai dubu hamsin wanda yanzu in zai aure mai aji da ta ya kashe dubu ɗari biyar ba yanzu za ta ɗauki hamsin ta bashi ba za ta shi abin da zai kawo irin ta ne ta bashi dubu ɗari biyar ina ma ta an gane wannan saboda haka wannan shine ka'ida eh, amma in cutanta ke yi to wallahi bai halatta a sata karɓar kwandala ba don galibi za ka yawa wani wancan ana cuta mata irin wani ganta ta fito daga kowa family family da ba su da ƙarfi an je miji ya gara ta ya gara ta ta rame ta tsanjame ba abinci ba duba lafiya sannan kuma ya kai ta kotu kuma ya ce sai ta biya su dubu ɗari biyu kan shi da gangan zai wahalar da ita ya galabai da ita ta nemi saki shi kenan sai ya je sai alkali ya masa fashi da alkalanci ya aza mata kuɗi ya yi kowace ya tashi sai Allah ko ya ɗanɗana masa guduma a kiyama ya kamata a riƙa duba masula ba mamaki ta ji a ah, kaza kaza ba ya baka abinci to alkali ya ja masa kunne to yanzu za mu ja masa kunne ya fara baki abinci ko ba haka ba ya iya ƙoƙarin sa na gyara amma kaga wani abun mutum ba zai ji zafinsa ba sai ya faru da nasa ya faru da yarsa ka ɗauke ta a ƙoshinta ka bayar shi ne gansa ƙulƙul yana yawo a layi ita ko ka ganta kamar mai ebola ka gama ta ta yi juna biyu likitoci na faɗa maza su rika saya musu kaza wanda zai taimaka jikin su bai mai damuwa. shi yanayin abincinsa da akwai juna biyu da babu duk ɗaya ne abincin da za a dafa a gidan in za ta iya ta ci ta ci ba za ta iya ta ci ba ka mutu da yunwa wannan ina rahama nan ta ne ba a cikinta ɗan adam ne ba ɗan adam ne a cikinta wanda shi wannan ɗan in aka haifa maka shi ko a ran da aka haifa wani ya kashe shi sai ya biya ka miliyan saba'in baya ya biya ka miliyan saba'in ya yi azumi sittin kuma iya wasa ma iya je kiyama ya ci wuta in ba Allah ya masa rahama ba wani haka sakacin zaga har ta zo da aibuwa a rasa jini kuma akwai sakacinsa kuma akwai kuma ya sani bai yi ba to ranar jama'a Allah ba zai tashe shi ya kisa ba saboda haka dole ne in za a yi kudi za a aza kuɗin iyayya to wallahi dole sai an zauna yi nazari mai yawa dai ni kawai ba na son sa to me yasa ba kya son sa baya sallah to an ka dalili amma me yasa ba ki son sa ni kawai babu ba na son shi to wannan ka a ce ta biya to ga farkon hulɗi da aka yi حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا الفضل بن موسى عن سفيان قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معاوذ بن أفراع أنها للي ربيع اختلعت على آل النبي صلى الله عليه وسلم تاي خلقي a zamanin annabi fa amara annabi sai annabi ya umarce ta au umira ko an umarce ta an ta'attadda bi haidatin ta yi jini daya wannan kaga rubai bintu mu'awwin sun yi ƙulu'i. ta ce ba ta son zaman mijinta to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ta ta yi jini daya قال وفي الباب عن ابن عباس قال ابو عيسى حديث ربي الصحيح انها امرت ان تعتد بحيضة أو أمرتها تيجني to anan wannan mata da ya kawo anan anan ya kawo sunanta rubai bintu mu'awwid matar waye sabit ibn bintu qais matar sabit ibn Kais. to a asali shi da farkon hulɗin inda aka yi a mijinta ta zo ta ce ya manzo Allah ni ba na zargin mijina a addini da ɗabi'a addini mai sallah ne mai ibada ne komai na addini da za ce waye addini ba zai iya tuwa gashi kuma yana da kyan hali na zama aure sai dai ina gudun butulci ko kafirci bayan musulunci ta ce ta tsane shi kawai in na gan shi kamar in tofa yawo a fuskar shi ina fata an gane kamar ta tofa masa yawo a fuskar shi wasu malamai suka ce shi mijin mutum ne yana dab da ƙasa da yawa sai zanto tana yawan ganinsa da wasu sai tana ganinsa bai mata ba to tana faɗin haka to dama da aka aure ta sadaki gadin lambu annabi ya bata to dama annabi yana ganin haka sai ce a turaddina ilaiha dai katan ku zaki bai masa lambunsa ta ce eh sai annabi ya kira shi ya ce karbi lambunka ke ta don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Zare ya ga kiyayya mace na kin mijinka nan da ne yake rabawa eh, kai an yi auren fa da soyayya amma in ke ya shiga yayi a dinke ta ce san ba ta san shi yana marmar zai raba to ya za ta ya zai zauna da ita abincinsa fa a hannunta an san me za ka sami shi shi ne shi namiji ne yake da hangen nesa da in baya ma son ta ba zai cutar da ita ba amma ita za ta yi ta kashe kanta don tara kin mace za ta yi ta kashe shi a kano kwanaki ba ai ai wani abu a wajen ai mata auren dole ba ta so yana tare da abokanansa ranar wuni ta ta dubo abincinsa ta sa masa abin da za ta sa shi da wasu abokanansa suka mutu kuma an ɗauki wani auren dole ɗin sai ka ce wani addini kuma ba addini ba to kaga in mace ma tana tare da mijinta da aure ta ce ba ta son shi ko ba ka ba ana raba su to fa ma zannuka kafi ma ya auren ba ta son shi a shi fa wani sai a yaudare shi eh ba ta son ka ko kar ka damu ayi auren aljanu ne ke damu ta sai ayi wa jinnu sharri kawai a dauki sharri ayi wa jinnu a ja ta wata hayaki ana dukan saboda haka ya kamata a ji tsoron Allah duk lokacin da kai wa ɗaya auren dole ta je tana musgula mijinta ku da kuka kulla aura ku da kuke da ta cewa ka auren kuna ɗiban wannan sabo ko kun zalunce ta kun tauye mata haƙƙinta na bil adam dan Allah ya karama dan adam wala kan karramna bani adam aure fa abu ne ana so a yi sa na faranta wa juna sai ka ɗauki masu ke ya kaje ka hada su kamar fa kai duk lokacin da mutum zai yi ya rika jin in shi ne za a yi wa yaya yanzu namiji ne fa in za a masa auren dole ma baya su shi da in an yi auren ma matar shi za ta bi ba shi zai bita ba ba wani zai fita wasu ya tambaye ta ba zai ta ko ba ba ba wai abu na ba to yaya kuma ita ta tsane shi ka ce ya aure ta ya kulle ta a gida ya yi mulki a kanta kaga wannan bai yi ba wannan bai yi ba sai sa ibn al-qayyim a cikin da ibrahim ya kawo a hashiyar sa a maram yake cewa mace fa duk musgunawa ka kwaci dukiyarta da arzikinta kaf ya fi mata sauki kan ka aurar da ita ga wanda ba ta son shi don suka ce mace kaddara ba ta son kowa a duniya sai ka kawo mata wani miji ta tsare shi madadinsa tana son wani babu wani da take so to za ta tsare shi to balle kuma ce tana son wani sai ka aurar da ita ga wanda ba ta so to fa yanzu son da take wani za ta haɗa kiyayya bibiyu ne saboda haka wannan babu kyau shi yasa daga tace kaza ba ta son shi sai mai ce zaki mayar masa lambosa ta ce sai aka mayar masa da lambosa wannan shine yana tsakin da kuma sai mai ce ta yi jini ɗaya ko tsarki ɗaya ko sai idan mutum ya saki matarsa jini ko tsarki uku amma in hulu'i aka yi ta biya kuɗin ƙiyayya jini ɗaya ta za ta yi don shi hulu'i ba tsaki ba ne rusa aure shi ko aure in ya rushe ne in rushe waye ba masa jini da zai da mutu yana tare da matarsa dukkan su musulmai sai ya rajjato aure ya rushe jini da ya za ta yi. ina fata an gane saboda ka duk wacce ta biya kuɗin kiyaya jini da ya za ta yi na'am حدثنا محمد كو ابن عبد الرحيم البغدادي قال حدثنا علي بن بحر قال اخبرنا هشام بن Yusuf عن معمر عن امر بن مسلم عن إكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس ما تر ثابت بن قيس اختلأ من زوجها تا يقول إيه دقا وايه دقا مجمتا فأمرها النبي أن تعتد بحيضة ساعة نبي تي تيجني دا تو ما تر ثابت بن قيس ba haka ba matar sabit dan kais bai faɗi sunanta a wannan ruwayar ba amma a ruwayar baya an ce sunanta ruwayar baya sunanta ne rubai binti mu'awwid ibn afra amma a nan wasu malamai suka ce sunanta habibatu bintu sahal shi yasa wasu ka ce rubai bintu mu'awis din can wancan da ce wasu ka ce sunanta eh, habiba bintu sahal eh, haka zo cikin motsa wasu wasu ka ce sunanta jamila wasu sun ce sunanta maryam wasu sun ce zainab amma na zainab din bai inganta ba wanda ya fi inganta sunanta habiba bintu sahal wasu malamai ko suka ce a'a mai yiwa tunda shi mijin nata sabit ibn qais mun ce mutum ne wanda Allah bai hore masa kyan halitta ba me yiwa yayi ta auren mata suna kin zama da shi suna ta kulli ina fata an gane misali ya auri habiba bintu sa'al ya auri wata ko jamila ya auri wata maryam an gane ko duk wacce yayi to baya zama sai ta akwai ruwayar da da aka yi in matar sa mai masa gaji na daya akwai ruwayar gadina biyu sai da kowace ya aure ta sadaki gadina daya suka yi hulu ita mai mata kowace ya aura gadina biyu suka yi hulu ita mai mishi قال أبو إيسى هذا حسن غريب واختلف أهل العلم ما أبو سائل سنين ساقاني في إدة المختلئة إدة المعتدة تيخلئ تبيع كل إيه فقال أكثر أهل العلم يوم ما أبو سائل من من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم daga sahabban annabi suka ce fa qala aktharu ahli ilmi yawancin abota ilimi suka ce aha من أصحابنا وغيرهم إن إدة المختلئة إدة المطلقة ثلاثة هي وإذا تجميعه وقول سفيان الثوري وأهل الكوفة به يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيره إن إدة المقتلع حيضة وصوت كتير جنيد قال سوى إن ذهب ذاهب إلى هذا idan mai tafiya ya tafiya zuwa ga wannan cewa in ta biya kudin ƙiyaya ta yi kudu jini ɗaya ne fa huwa mazhabun qawl shine mazhabin da jama'a yake da ƙarfi don shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata wayanda suka ce za ta yi jini uku sun dauke kudu saki ne to tunda saki ne jini uku wadda wasu ka ce a jini ɗaya sun saki hul'i fasahi ne ɓata aure ne ba saki ba shi jini ɗaya to abin da hadisin annabi ya tabbatar jini ɗaya babin ƙarshe da za mu tsaya ba ma ja fil muhtali'at babin bayanin da zo cikin masu hul'i hadathana abu kurayb qala hadathana muzahim bin zawad bin ulba عن أبيه an ليثي عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي قال المختلئات masu سخلئي masu nema a kashe aurensu su biya kudin kiyayya mata wannan munafikat su ne munafikai in ji annabi qala abu isa hadha hadithun qaribun min hadha alwajh wa laysa isnadu bil qawi wa ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam anahu qala ayu ma imra'atin ikhtala'at min zawjiha ta yi khulu'i ta biya kuɗin ta biya kudin don miji ya sake ta ba tare da cutarwa ba lam tarih ra'ihatal janna ba za ta ji kan sha aljanna ba hadisi ya nuna idan mace karamin cutarwa ne mijinta yake mata wanda za ta iya ta jure mishi sai ta ki juriya ta nema sai eh, ta biya kuɗi su rabu kuna ji to wannan ga munafuka ce don tana ziga wasu matan su masu yi ne idan fata an gane amma kuma in cutarwa din da gaske ne kuma ya kai girma to wannan shine da ba amma masu yi barkatai kawai ta yi aure shi kenan sai don son abin duniya ta nemi ta kashe auren وانا منافق عشان حدثنا بذلك بندار قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا أيوب عن أبي كلابة عمن حدثه عن طبعا عنه قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا duk matar da ta roƙi mijinta saki min ghairi ba'san ba don yana cutar da ita ba kawai ta ce ka sake ni har ta ci kuma shi ana samun irin wannan mata ba tare da cutarwa ba jama'a fa haramun alaiha ra'ihatul janna haramun ne ta jikan shi aljanna kai ko kada ka cutar da ita ka cutar da ita ka ki duba lafiyarta tana cewa tana tun tana tambaya haƙƙinta har ta gaji tace sake ni sai ka jawo hadisin hadisi ya ce min ghairi ba sai in babu cutarwa saboda haka mace kuma ta guji tambayar saki wannan ba daidai bane wata sai ta kwana ta wuni tana ta tambayar saki kamar tasbih ana sakinta kuma kenan sai ta fara kuka haka ya faru ta kwana irin a ƙauye ta kwana tara ta ihu sai ya sake ta dan unguwar suka taru duk wasu wanda ya dace ji nauyi suka roƙe ta ni ta maba ta riƙe sai ya sake ta sai da ya sake ta da asuba suna bakin kwari yan gari suna ɗiban ruwa ya ga ta ɗauko kayanta a akwama ta sa a kanta tana wayo mara mutunci na ya sake ni ko fa kwana ta yi ba wallazi ne wasu bi tun da rabin su da rawar kiyama <laughs> idan ba da lirabiya tasalu salat wata ba sai an saki da sai ce ya fi nono fara daga ba ko sai ya fi barbela baki ya rika zagayen mutane ya dawo da ita to aure sai hakuri sai mu tsaya nan abu na faɗa ne daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure ko ko tuntuna insha Allah ya ce mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk